لبيك اللهم لبيك لك لبيك السلام عليكم تي في 3 sun zo muna daga sun sun sami wa masaukin mu a makka suna za su hira da mu su ji abubuwan da ke faruwa a team dinmu na daga adamawa state mun zo daga adamawa state muna makka along sara mansur area muna nan gurin to yanzu zan fara tambayan partner na ne wanda yake kusa da ni labarin abunda yake faruwa a nan gidanmu na mutanen adamawa state bismillah ka dauki microphone assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ni dai suna na muhammadu kabiru mustapha ni dai sunana muhammadu kabiru mustapha daga adamawa pilgrim board to alal hakika yanzu muna cikin makka muna kuma a layin shara mansur a wannan layin ne aka ba mu babban gida mayalwashi kuma muna cikin jin daɗi a cikin wannan gida ana ba da abinci dare da safe abinci iri wanda ake bukata a gaskiya hukumar alhazai na adamawa ba abinda da ba su yi mana ba muna rokon allah ya ƙara mana imani da basira kuma muna rokon gwamna ahmadu fintiri da irin taimakon da ya yi mana a wannan boɗin wanda har muka samu jin daɗi a cikin wannan gidan saboda haka a takaice dai ba mu da damuwa a wannan gidan allah samu gama aikin hajji lafiya kuma muna sa rai gobe za mu wuce mina daga mina kuma to da zarar an gama ayyukan mina mu wuce arfa daga arfa mu dawo musdalifa daga musdalifa mu dawo mina mu yi jamra akaba har mu dawo mu zo mu yi dawaful ifada to nan aikin hajji ya kare assalamu alaikum yanzu menene matsalanku da tun tashin ku daga yola har kuka zo makka ah, akwai matsalolin da kuke fuskanta a ciki da hukumomin alhazai da wanda ya kamata hukumomin alhazai za su iya muku ba su yi muku ba ba mu da wani matsalan da kuka fuskanta ah, ba mu da wani na karamin lokaci ba mu da wani matsala a halin yanzu ba mu san me gaba za ta yi ba amma a yanzu ba mu da wata matsala to menene yanzu za ka gaya mana a takaice game da aikin hajin da ka zo yi daga ina ka soma kuma sannan a ina ka tsaya yanzu menene ne abun da za ku sake yi kuma gaba to yanzu daga shigowar mu dai kasam za mu wuce madina mun je madina mun yi ziyarce-ziyarce mun zo mun ɗauki harami yanzu mun zo mun sauke umranmu ba mun gama umra yanzu muna fuskantar aikin haji da yardan allah to shi ne abin da muka fuskanta yanzu hmm kace me? Eh, gobe dai za mu wuce za mu je mina daga mina to washe gari malam yaushe ne arfan kam yaushe ne arfa juma'a to za mu wuce mina to ya nuna kwana biyu za mu kwana a mina kenan juma'a sai mu hau arfa to daga nan dai bayan mun yi ni a arfa mu dawo musdalifa to daga nan shi kenan mun kama aikin hajji kenan hmm. ah, ah, ba mun dawo daga ba mun sauka daga arfa za mu zo mu kwana a musdalifa daga musdalifa mu zo mu yi jamra abin da yake mu kenan yanzu bayan jamra mu sake dawa mina to mu sake kwana daga nan mu sake dawa mu sake yin jamra na guda biyun kuma to daga nan mun kwana biyu abin da yake mu kenan to daga nan sai mu dawa mu zo mu yi dawaful ifada to shi kenan sai mu yi tahalili an gama akwai wani abu ko ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallonmu da masu mu barkan ku da wannan lokaci barka da kasancewa tare da africa tv 3 eto eh, kamar da sani africa tv 3 ta yi tattaki ta zo ƙasa mai tsarki domin sadawa da manya-manyan baki da manya-manyan malamai na najeriya da afirka gabaki ɗaya. a yau insha Allahu ta'ala za mu kasance tare da uh, amirul haji na jihar adamawa uh, wanda muka zo muka same shi a wannan kasa mai tsarki a wannan masafki nasa africa tv 3 ta kama masa ziyara ta musamman a wannan waje insha Allahu ta'ala uh, za mu kasance da shi amirul haji na jihar adamawa bi ta'ala uh, he eh, eh, oh, ka eh, to masu kallon mu a gamunan tare da amirul haji na jihar adamawa assalamu alaikum amin wa alaikun salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barka da wannan lokaci ka daɗe kuma muna maka murna da shigawar wannan wata mai albarka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna wa Allah godiya gaba ɗaya ba murna ba muna wa Allah godiya e to ranka da farko muna so mu ɗan ji kaɗan daga cikin tarihin ku a wannan fage na kula da mahajjata da wannan fage na hukumar mahajjatan jihar Najeriya da Adamawa alhamdulillah alhamdulillah kamar yadda shi mai tambaya ya yi tambaya ya tambaye mai martaba sarkin shela wanda kuma ni ne amiru hajj na 2022 daga jihar adamawa mai tambaya ya tambaye mu shirye-shirye da aka ya gudana don wannan hidimomi ta aikin hajji ta bana alhamdulillah muna wa Allah godiya kwarai da gaske aikin haji ya kira ne na ubangiji in Allah ya kira ka ya kaddara kana cikin wanda ya kira to kuma sai ka amsa kira to mu amsa kira bayan da muka amsa kira kuma sai Allah ya kaddara ya ba mu nauyin shugabancin tahowa da jama'ar mu don mu zo mu kula da su daidai gurgudu na gudanar da wannan aiki kamar yadda mai tambaya ya tambaya hakika alhamdulillah yawan mu dai suna cikin koshin lafiya duka mu na jihar adama 1160 mun shiga cikin garin madina mun yi ziyarce-ziyarce mun kuma bar madina mun iso nan cikin garin makka kuma gaba ɗaya mu ma mun saukar da mu lafiya kalo, mun kuma koma mu mun ciccire mu muna zanne muna jiran shirin tafiya muna wanda kuma kamar yadda shugabanni suka sanar da mu muka sanar wa wanda suke karkashin mu gobe dai kamar war hakan nan za mu fara tafiyar da mu zuwa garin mina wannan shine manya manya manya manyan shirye-shirye da ke gaban mu a yanzu haka nan insha Allah a turan kai daɗe kamar kuna da waɗansu mahajjata ne a asibitoci ko ko duka mahajjatan kula kai su kalau alhamdulillah to alhamdulillah ka san ba za a dan risa ba jiki da jini kan ai ba za a dan risa ba amma dai bamu da babban rahoto dangane da mahajjacinmu wanda yake yanzu kwance a asibiti sai dai dan abin da ba za a rasa ba tun da su mutanen nakon sun mana kananan asibitoci a nan mutane mu kuma suna dan zagaya masu dan zazzabi masu dan mura da sauransu alhamdulillah kuma ana samun magunguna ana samun kuma koshin lafiya eh mun gode wa Allah kwarai da gaskiya to ranka dade shin akwai wa'ansu ragowar mahajjata da suka kasance can gida adama ko ko mahajjatan ku duka sun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mai tambaya ya tambaye mai martaba sarkin shala Amir haji na wannan shekara cewa ko akwai wasu alhazanmu. mu iya allocation da aka bamu a jihar adama 1160 hakan kuma gaba daya jirgin wannan na max air ta ibo mu gaba ɗaya zuwa nan kamar da na sai da maka cewar mun shigo nan cikin ƙoshin lafiya har kuma gaba ɗaya mu ma mun ziyarci madina kuma har mun shigo nan cikin garin makka kuma gaba ɗaya mu ma mun saukar da umra a yanzu muna shirin kai gobe za mu tafi mina so ba wasu alazai mu ko guda da muka basu a najeriya bisa wasu dalilai wanda bamu samu mun taho da su ba duk wanda aka yi wa biza mun taho da su cikin koshin lafiya ko muna nan lafiya Eh, to akramakallah shin yaya kuke gudanar da harkar abinci da masafki da dukkanin kayan jin daɗi na mahajjatan jihar adamawa shirye-shirye aka riga aka yi ta ɗimbin lokaci wanda kwamiti kan kwamiti kan kwamiti kowane bangare da kwamiti ɗin shi akwai kwamitin masauki akwai kwamitin abinci akwai kwamitin lafiya akwai kwamitin hadaya akwai kwamitin babu iyaka duk wani kwamitoci kowa ya kama aikin shi saboda haka kamar yadda na baka rahoto zuwa yanzu dai bamu samu wani mummunan sako daga wata kwamiti kan alhazawanmu ba komai na tafiya daidai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah malamin mu kuma suna nan cikin alhazawa mu kullum faɗakar da su ake yi kan aikin da aka sa a gaba na yau daban na gobe daban na jibi daban saboda ka ba wani kwaran rahoto da muka samu dangane da harkoki na alhazawa mu a yanzu haka nan mun gode wa Allah to ranka kuma game da nauyin da Allah ya baku ya mene kuke bi kuke ganin cewa lalle kun sauke wannan babban nauyi da Allah ya dora muku na cewa ku ne amirul haji na wannan jiha ta Adamawa a <laughs> sauka da nauyi sai Allah don shi ya dora mana wannan ba abin da muka iya yi sai abin da Allah ya yi mu dai kullum addu'a muke yi ba za mu iya ba Allah ya dora mana muna roƙon shi da ya samu ya saukar mana da nauyi muna iya kokarin mu dai iya kokarin da zamu iya yi ne kawai muke yi amma saukar da nauyi kan sai Allah muna kuma roƙon shi a kullum yadda ya dora mana wannan nauyi ya sa dai mu saukar da nauyin nan daidai gurgudu alhamdulillah mun gode mana to ranka daɗe da karshe wani shawara ko sako zaka isar ga ah, masu kallon ka ta wannan kafa ta Africa TV Africa TV Africa TV wannan babban talabijin muna jin labarin ta yau kuma cikin ikon Allah ga mu har mu ma an yi mana tambayoyi a ciki wannan babban gidan rediyo ta Africa TV muna kira ga sauran musulmai na duk duniya a sa wannan babban gidan talabijin addu'a domin aiki da take ya wuce misali muna roƙon ubangiji ya saka muku da mizani mai kyau allah ya sa kuma eh, aikin da muka zo yi kuma ya zama karɓaɓɓe mu saukar da aikin da kuma muka sa gaba lafiya mun gode to ran da muna farin ciki kasancewa ka tare da mu mun gode sosai da sosai da dan mintunan da ka ba muka dan tattauna da kai masha Allah alhamdulillah barakallahu fikum alaikum salam ah, to ah, masu kallon mu insha Allah ta'ala ah, yanzu za mu kasance da wani daga cikin a manya-manyan mahaddata da manya-manyan alhazai da manya-manyan wanda ka cikin manya-manyan ma'aikata da malamai na jihar adamawa da najeriya baki daya assalamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi barakatuh ko za mu iya sanin sunan malam Eh, alhamdulillah sunana musa abdullahi usman masha Allah tabaraka Allah malamai na izala na jihar adamawa masha Allah tabaraka Allah masha wato in zan sani dai muna gidan sunna ne yanzu alhamdulillah <laughs> to ran gade <laughs> a wannan lokaci gashi nan mahaddatan jihar adamawa sun taru a wannan ƙasa mai tsarki a wannan masabki gagarin masabki ranka daɗe ya kuce tafiyar da tsarinku na da'awa a cikin mahajjatan jihar Adamawa? To alhamdulillah muna yau Allah maɗaukakin sarki godiya da Allah ya taimake maka taho akan tsari ko muna tafiya cikin tsari. Kuma dama shi addinin musulunci yana da buƙatar tsari a kowane lokaci. To kamar yadda kai bayani din nan tun kafin mu taho an tsara akwai kwamiti na masu wa'azi. Waɗanda yake maluma ne da kuma almajirai irinmu. mu. saboda haka muna ciki sannan kuma muka tsara tun a gida akan gabatar da wa'azi da bita da bayanai da muka zo garin madina hakanan mukan yi wa'azi kuma mun bai alhazan mu dama ko a hanya ko a masallaci ko a masauki a ko ina yadda alhaji yake da wata matsala to an ba shi dama ya tambaya kar ya je nauyi saboda aiki ne a ko ina yana iya kama mutum sannan kuma ana yin wa'azi da daddare ana yi da asuba a madina haka muka gama har muka taho nan makka nan ma da muka zo muka gabatar da wannan aiki muna yin wannan zama mu zo mu tara alhazai maza da mata a wani babban masallaci da yake cikin wannan hotel din namu wanda yake gangariyar hotel babba kuma a cikin garin makka saboda haka muna haɗuwa mata suna gefe a masallacin su mu ma maza muna gefe a bangaren da aka ajiye na masallacin maza to amma lasifika tana kai ma kowa labari da bayanan abin da ake ciki don haka ana wa'azi ana ba da dama ana ba da fatawa tun daga abin da ya shafi ayyukan hajjin tun daga farko tafiya mina zaman da za a yi mina tafiya arfa da abin da za a yi arfa da kuma zuwa dawa da za a yi zuwa muzalifa da zaman da za a yi muzalifa da aikin da za a yi daga nan kuma da za a dawo bisa tsarin da aka samu bana da canji cewa ba za a dawo maka gaba ɗaya ba daga muzdalifa za a dawo za mina ne sannan a kwana a gama zaman mina sannan kuma a koma makka don gabatar da dawaful ifada da sa'ayi da sauran ayyuka da za a yi to duka waɗannan al'amura malama sun ɗauki nauyi da mu almajirai wadda muke gabatarwa wajen yi musu wa'azi da jan hankalinsu a madanina na shugaban wannan kwamiti na wannan wa'azi da za a ma alhazan jihar adamawa to akwai sakatare na malam musa usman alal hakika an tsara waɗannan ayyuka kowane malami ana ba shi ranarsa da lokacinsa da topic ɗin da zai yi hakan nan kuma mata da suke cikin masu wa'azi su suna can cikin mata suna ƙara musu bayani da yake su ma cikinsu akwai malamai amma su ba lasifika ake ba su su fito cikin fili suna wa'azi ba a'a suna shiga cikin mata 'yan uwansu ne suna musu jawabi da faɗakarwa da tunasarwa akan abin da ya shafi aikin hajji wannan shine abin da yake akwai na'am to akramaka kallahu shin kamar malami nawa ne ku zo da su daga to cikin malamai da muke da su muna da malama dai guda bakwai wanda musamman wato aka sanya a matsayin kwamiti amma an ƙara wasu malaman da suka wuce haka wanda yake na daga wasu ɓangarorin da aka ga suna da fahimta da ƙwarewa akan wannan aiki to ana ba su dama su zo su gabatar da nasihu kuma nasiha nan tana gudana ne da yare guda biyu akwai fulatanci akwai hausa idan aka yi da fulatanci sai a yi da hausa ko idan aka yi da hausa sai a yi da fulatanci domin duka alhazanmu sun haɗa wannan yare kowanne ya kamata a ce an gabatar da shi don kowa ya fahimta tunda dama wannan aiki bukata ake kowa ya gane ya san me zai aikata to wannan shine abin da ake ciki da fatan Allah ya samu dace Allahumma amin ya to wansu tambayoyi ne suka fi zuwa gare ku wajajen mahajjatan jihar adamawa waɗansu tambayoyi ne suka fi yawa a cikin mahajjatan to tambayoyin da suka fi yawa dai da farko za mu ce abin da ya shafi harkar dawafi da sa'ayi na wannan musamman lokacin umara sannan kuma da za mu taho matsala ta abin da ya shafi wato sanya harami ko da kuma abin da za a yanda za a yi harami din da daura niyya da sauransu wa'ina suna daga cikin mahimman abubuwa da ake tambaya sannan kuma a dunkule gaba ɗaya babbar tambaya wani abubuwa ne wace hanya za a bi a ƙaurace gabarin ɓata aikin haji ko umara din to duk wa'annan ana tambayo ana musu bayani gwargwadon hali kuma alhamdulillah muna ganin cikin abubuwan da za a yi tun da dama mana nuna musu kowane malami ga abin da yake yi to duk matsalolin muna ganin alamar da akwai sauki insha Allah hakan nan kuma matsaloli yanzu da muka sa a gaba ita ce kamar mina din nan ya za a yi me za a mina da sauransu to har kewayawa da za a gaba mina arafa Muzalifa, ainihin dawa mina da tafiya koma maka da jamra da za a da koma maka duka wa'ina ana yin tambayo a cikin wa'ana ba da misali don ka san wani aikin baya wa sai in an zo kansa wani ya manta abin da aka yi masa a baya amma in ya zo aikin ya zo to a wannan lokacin zai tambaya kuma sai ya bashi amsa Allah ya samu dace to a akaram kallawo a kasancewa ku shugaba na kwamitin da'awa na mahajjatan jihar Adamawa wa'ansu kusakurai ne mahajjata suka fi aiwatarwa a cikin aikin hajji. to gaskiya kurakuran da aka samu dai za mu ce wanda za a bannan yawanci wajen dawafi an samu nan amma an ɗauki mata ko kuma ce tun daga farko wajen haramin yadda za a shiga harami an dan samu su da kurakurai amma duka an gyara tun da ba a wuce guran da zai ɓaci matsananciya ba sannan a wajen ɗawafi ma akwai 'yan kurakurai da aka samu nan ma akwai wanda aka yi duka aka gaggyara musu akan yadda za a yi al'amari akwai wanda ma ya kama dole sai sun bada wato fede akan abin da suka aikata duka an yi musu jawabi gwargwadon hali domin aiki ne wanda ake da bukatar hakikanin sa yadda yake don a shi da kuma yadda za a fita daga cikin matsala tun da dama ce wanda Allah yake badawa sai ga mai rabo to wanda Allah ya bashi rabon zuwa din to kaga duk yanda za a yi ya kamata a gaya masa ya dauki matakin ne santa abin da zai bata masa wannan aiki Allah samu dace Allahumma amin da ƙarshe wani sako zaka tura wa masu kallon mu a daidai wannan lokaci a tashar mu ta Africa TV 3 to alhamdulillah sakon da zan bada dangane da masu sauraro na farko dai mai allah godiya da allah ya sa wannan tasha ta afirka tv tana taimakawa wajen tallata musulunci da kuma yada ɗabi'u kyawawa da halaye masu kyau wannan ba ƙaramin aiki ba ne muna fatan a ci gaba da yin wannan aiki sannan kuma na ƙara kira zuwa ga masu sauraro da kallo a cikin wannan tasha a lura da irin abubuwan da ake badawa na karantarwa don a rika cusawa ga rayuwa da kuma iyalai don abin ya tasiri kuma daga karshe na kira ga dukkan alhazan najeriya da kuma ma na duniya gaba daya kowa ya roƙi allah allah ya ba da nasarar da za a yi wannan aiki a kammala lafiya ba tare da an samu matsala ba kuma musamman alhazan najeriya ina jan hankalinsu da su yi ma najeriya addu'a ko kuma mu yi wa najeriya addu'a ta fatan zaman lafiya da cin nasara domin muna da damuwa a najeriya ta rashin zaman lafiya to mu dunkule mu haɗe mu mulmule gaba ɗaya mu koma mu zuwa ga Allah mu roƙa wa Najeriya zaman lafiya Allah ya samu dace mun gode sai da sosai da kasancewar ka tare assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi mun gode sosai eh to masu kallon mu yanzu za mu tafi zuwa ga babban malamin mu wanda sananne ne a ah, masu kallon mu a tashar Afirka TV 3 muna tare da sheikh doktor abubakar muhtar daga babban birnin yola A ah, lawa salamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, lawa lalle muna farin ciki da kasancewar ka tare da mu a wannan tasha tamu a wannan kasa mai tsarki alhamdulillah eh, to da farko ah, muna so mu san hmm. aikin haji bayan shekara biyu da dakantarwarsa hmm. saboda cutar corona hmm. sai gashi nan wannan shekarar allah ya bamu dama mun zo mun samu aikin haji wani irin godiya ya kamata mahajjata su yi wanda allah ya baiwa dama a wannan shekara bayan shekara biyu da dakantar da aikin haji الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A ah, lallai duniyar musulunci ta samu jarrabawa a shekara biyu da suka shige kasancewa ba yi aikin hajji ba saboda annoba na corona lallai wannan abun bakin ciki ne kwarai da gaske kuma idan da da za a ce akwai shekaru da za a yi har biyu ba tare da ana aikin hajji ko umra ba kila mutum zai ce sai dai tashin alkiyama to amma haka Allah ya kawo wannan jarrabawa lallai musulmi sun shiga bakin ciki to amma yanzu da aka zo aka buɗe kuma a wannan shekara ta 2021 aka ce za aikin haji lalle mun cika da farin ciki kwarai da gaske kuma dukkan wanda ya zo harami yanzu ya ga yadda haramin madina da makka suke lalle zai cika da farin ciki kasancewan da idan an hasko maka su ko kallon su ma ka son ka yi amma zuwa tana cike da mahajjata masu ziyara da masu ibada masu dawafi da sauransu to babban abin da musulmi dama burinsa shine ya ga addinin musulunci yana ci gaba to wannan dukkanin musulmin duniya da wanda ya samu zuwa wannan aikin haji da wanda bai samu ba yana farin ciki da buɗe aikin haji da aka yi bayan da an rufe shi da shekara biyu sai mu gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan kuma Allah ta'ala ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci Allah ya kiyaye kuma na gaba Allahumma amina to akramaka Allah ah, shi haji wata falala ce yake da wadda har ya kamata mahajjata su mai da kai su ga cewa sun samu wannan falalar da wannan lada aikin haji to falala na farko dai aikin haji rukuni ne na addinin musulunci wajibi ne kuma rukuni ne Allah ta'ala ya gina addini da abubuwa guda biyar tauhidi sallah zakka azumi aikin haji to kasancewansa wajibi kuma rukuni na musulunci wannan kawai ya ishe shi falala don ubangiji ta'ala yana faɗa hadisi kudusi yana cewa ma ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mai aftaraftuhu alayhi hmm. bawa na bai bauta min da wani abu ba fiye da da na wajabta masa hmm. to aikin haji yana daga cikin wata abubuwa na wajibabbu sannan na biyu manzala sassama ya faɗi falala da yawa akan aikin hajji hmm. daga ciki akwai hadisin man hajja hadha albayta wa lan yarfuz wa kharaja min zunubihi ka yau waladatu ummu ko ka yau waladatu ummu a wata riwaya duk wanda ya aikin haji ba tare da ya aikata abubuwa na sabon Allah ba ya yi shi yadda shari'a ta ce a yi to za a yafe masa zunubansa dai da kamar da mahaifiyarsa ta haife shi sannan ga hadisin alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila aljanna aikin hajji karbebbe bai da wani sakamako sai aljanna to wannan kawai ya isa wato falala na aikin hajji. wanda zai wajabta musulmi idan ya bada makudin kuɗin sa ya zo wannan ƙasa mai tsarki ya tsaya ya ga yayi aikin hajjin nan yadda Allah ta'ala yake son sa domin ya zama sababi na gafaran zunubansa da kuma aljanna wanda ita ce kowane musulmi yake burin ya ga ya samu. To aka rama Allahu wasu ayyuka ya kamata mahaddata su mai da hankali su dukufa a su. idan suka samu suka zo aikin haji suka samu suka zo ƙasa mai tsarki to kasa aikin haji yana da rukunai wannan rukunan in babu su babu aikin haji su ne ya kamata alhaji ya mai da hankali da shi tun daga harama saya ake yin harama ya sani ah, malamai suna nan suna bita suna koyar da yadda ake aikin haji ya zan yi na harama na da aikin haji wannan rukuni ne babba ya zan yi na dawafi dawafi rukuni na biyu akwai sa yi tafiya tsakanin safa da marwa ya zan yi na yi shi sannan akwai tsayuwan arfa ya yake wannan wajibi ne mutum ya kula da wannan sannan a ƙarƙashin na akwai wasu wajibabbu kamar kwanan muzdalifa da kwana mina ranar goma da sha ɗaya da sha biyu sannan kuma akwai abun nan akwai jifa da ake yi jifan jamara wanda bahaushe ke ce masa jifan shaidan shi ma wajibi ne dole ka sanya ake yinsa sannan kuma akwai aski akwai yanka hadaya duka wa'annan abubuwa ne wanda ya zama wajibi alhaji ya mai da hankali a kansu ya ga ya yi su daidai abubuwa na mustahabi wanda bai zama dole ba wannan ƙarin falala ne amma dai sai na wajibin ya yi kyau kafin ake kallon wanda suke na mustahabi wanda ba dole ba wannan kuwa shi abin da malamai suke karantar da alhazai a kansa domin ya zama na aikin hajjin su ya zama mai kyau karɓaɓɓe kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta shi. Mm. To aka ramka kuma wasu ayyuka ne ya kamata mahajjata. Eh, ya kasance eh, su guje su a cikin eh, ayyukan haji akwai wasu ayyuka da ya kamata su guje su a ne a cikin akwai duk abin da Allah ta'ala ya haramta a dunkule wajibi ne alaji ya nisance shi saboda ubangiji ta lati fa man farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj saboda haka babu fasikanci babu jayayya aikin haji duk wani aiki na sabon Allah zaka aje shi a gefe in kana son ka samu gafaran da ake bayarwa ga wanda aikin haji kuma ka samu aljanna aikin mm. hajin ka ya zama karɓaɓɓe mm. sannan bayan ka bar duk abin da aka haramta sannan akwai abubuwan da kuma halal ne kafin kai harama da aikin haji ko umra amma kuma shari'a ta haramta maka su suma dole ka kula da su farko ba za ka yanke gashi jikinka ba ko na kai ko na ina ne ba za ka yanke ba in kai harama har sai ka rore ba za ka yanke farcen ka ba ba za ka shafa turare ba ba za ka rufe kanka ba kai namiji kenan amma mace za ta rufe kanta kuma za ta rufe abin da za ta sa safa da sauransu sannan kuma na biyar ba za ka sa riga da wando da safa ko hula ko makamancin wannan wani abubuwa guda biyar dole ka kiyaye su idan ka kuskura kai ɗaya daga cikinsu to fidiya ta hau kanka ko ka yi azumi guda uku ko ka yanka rago ko ka ciyar da miskinai shida ko mudu biyu sannan kuma akwai wato doka na farauta ba za ka farauci wani abu ba ko gada ko barewa ko ko baru ko zabuwa ko makamancin wannan sannan ba za ka nemi aure ba ba za ka yi aure ba in ka yi aure kana harama da aikin haji aurenka ya lalace in ka zo da iyalinka ba za ka kusance ta ba ko taba ta da sha'awa ba za ka yi ba in ka yi kuma sai ka yanka rago a nan garin makka sannan ba za ka sadu da ita ba in mutum ya sadu da iyalinsa bayan ya yi harama da aikin haji kan ya warware abu hudu ya hau kansa farko aikin hajin ya lalace kaga yare ko mahajja ta kenan shi bai aikin haji ba mm. na biyu dole ya karisa aikin hajin a haka gashi ya lalace amma dole ne saboda aikin haji in ka shiga ko umra wajibinka ka karisa su a timmul hajji wal umrata lillah sannan na uku dole ka ba da fidiya da raƙumi ita ma matarka ta yi fidiya da raƙumi ko saniya ko raƙumi ko saniya rago bai zai yi ba sannan na hudu kuma wajibin ku baɗi ku zo ku rama wannan aikin hajin da kuka bata ɗi to amma idan kun zo za a riba ku kamar yadda sai na ba da fatawa ba za ku sake haɗuwa ba sai an gama sai an gama aikin haji saboda kada abin da ya faru a baya sake faruwa to wannan su ne dokokin da aka aka yi wa alhazai wanda da halal ne kan su shiga harami amma bayan sun shiga harami na aikin haji kuma dole su nisanci na na'am to aka rama kallahu wata hikima ce take tattare da cikin aikin haji ta yadda zaka ga mai karfi da mara karfi da baki da fari da mm. talaka da mai kuɗi da malami da kowa an tara mm. waje ɗaya shin wata hikima ce take a cikin wannan hikimomin aikin haji suna da yawa akwai tauhidi ka Allahumma labbai kana jaddada tauhidin ka ne labbaik la sharika laka ka zuwa karshe sannan akwai kuma wato hakuri ko yadda hakuri don aiki ne mai wahala sannan kuma akwai ilimi a cikin aikin haji ita kanta tafiya dama an ce mabudin ilimi ne balantana kuma tafiya wanda take ta ibada kaga ana karantar da kai kana koyon wasu abubuwa kai ma ko da ba a koya maka ba ma za ka koya da kanka sannan na ƙarshe akwai abin da kai nuni zuwa gare shi shine wato haɗin kan al'umma da kuma koyon zamantakewa wato a haɗa fari da baki da mutumin birni da mutumin ƙauye a wuri guda wani nuna al'umman nan al'umma ce guda ɗaya wato al'umman musulmi al'umma ce kwaya ɗaya wanda suke karkashin tutar la ilaha illallah ba mu bauta da gaskiya sai Allah shi yasa ubangi ta yake cewa wa wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah shine tauhidi kada ku rarraba to wannan yana nuna kenan musulmi duk wasu ɗaya ba ɗaya ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba ba tsakanin fari da baki kamar yadda manzo suna ce la fadda li arabin ala ajamin wala li ajamin ala arabin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bi taqwa inna akramakum indallahi attaqakum babu wani bambanci dakin da balarabin zai kewaya ya yi dawafin shine bakin zai kewaya safa da marwa inda zai je wannan zirga zirgan nan ne shi ma baki zai yi minan nan ɗaya ce muzdalifa arfa ko ina ɗaya ne yadda za ka sa zani ka yafa mayafi kowa ma komai matsayinsa haka dai sa zani ya yafa mayafi to wannan yana nuna al'umman nan guda ɗaya ne musulunci ne ya haɗe su kuma suna ƙarƙashin tutar la ilaha illallah akwai buƙatan su dunkule su zama abu guda ɗaya domin su zama masu ƙarfi saboda a ji tsoron taɓa addinin su kuma a ji tsoron taɓa su wanda ita ce babbar hikima na aikin haji. to a aka ramaka lawo a kasancewa ko ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na najeriya da afirka gabaki daya wata hikima ce wadda ku kuma kuka gano ta musamman a cikin aikin haji wadda hikima ce kuka gani mai ba da sha'awa aikin haji to aikin haji ai eh, farko yana kara maka tsoron allah da kuma bin dokokin ubangiji ta'ala za a ce ican ne in an ce kai gabar kana yin yamma shi shikenan ka samu matsala ka kewaye nan da za ka samu wani ɗaki yanzu ka je ka kewaya shi ka masa yadda ake ɗakin kaban nan da rigan da komai ka kewaya ka ce ka yi ɗawafi sai a ce ka zo da sabon addini wannan ba ibada kake yi ba haka da za ka je ka samu wasu duwatsu kai tafiya a tsakanin su sai a ce ka zo da sabon addini wannan shi ke maka a sai shi addinin Allah gaba ɗayansa umarni da hani ne ikaza barkaza shine addini shi yasa aikin haji din ba inda za ka yi shi dole sai ka zo maka makan kuma kewaye daki ne da tafiya tsakanin safa da marwa da kuma zuwa wani wuri fili a zauna a kwana a tashi a tafi wannan filin a je a zauna a wannan filin wannan shine yake nuna cewa idan mutum har ya zo duba yanayin alhazai yadda suke shiga suna fita wannan ya kewaye daki ne fita wannan ya shiga masallacin ne fita wannan shi yake nuna maka a sai dukkaninmu za mu iya yi wa ubangiji subhanahu wataala biyayya mu zama masu tsoron Allah abun da yake na halal ma an haramta maka shi ka kaurace masa zuwa wani lokaci to ina ga abun da yake asalin sa dama haramun ne a sai zaka iya kaurace masa kenan to wannan shine babban darasin da yake cikin wannan mm. to kuma a gurguje muna so mu san siffan haji a takaice a cikin kamar minti goma haka daga farko har ƙarshe wansu koko <laughs> lokaci <laughs> to wannan kai <laughs> ai na bayani aikin haji na ce na faɗi rukuninsa na faɗi wajibabbunsa amma bayani dalla-dalla na aikin haji mu akwai kwamiti na malamai na preachers masu karantarwa wanda ana na ana yi wa alhazai bita amma dai aikin haji harama ne daga nan masaukinka za ka yi ka cire kayan jikinka ka sa fararen abin nan ka sa rawani abin nan gyauto ka ɗaura gyauto ka yafa ka yafa ainihin mayafi sannan kuma ka kiyaye dokokin da na faɗa ɗazun guda taran nan sannan bayan nan kuma ka je ainihin mina ka kwana ka tafi abin nan arfa ka wuni ranar tara ga wata ka dawo ka kwana a muzdalifa goma ga wata in ka tashi ka je ka yi jifa na jamratul akaba inda ake jifan shaidan guda abin nan na ƙarshen da zuwa tso guda bakwai ka yi ɗawafi ka yi yi tsakanin safa da marwa ka yi aski ka yanka hadayanka shikenan ka sake dawa mina ka sake kwana shigari ka ji kai jifan jamrori guda uku jamra ta farko da ta biyu da ta uku wa gari ma ka kwa sake kwana amina ka sake yi in ka ga dama sai ka yi tafiyanka in ko kana so za ka ƙara kwana na sha uku ka sake yin jifa na farko da na biyu sannan sai ka tafi daga nan ka gama aikin hajjin ka abin da za ka jira kawai shine tawafin ban kwana a lokacin da aka ce ku shirya za ku tafi jidda ko za ku tafi madina domin ku wuce kasashen ku akaram kallahu to wani sako za ku tura zuwa ga musulmi na afirka gabaki ɗaya masu kallon mu a wannan tasha tamu ta afirka tv 3 hmm. to afirka tv 3 ai tashan mu ne tasha ce wanda Allah ta'ala ya fore mana ita wanda take yada karatuttuka na addinin musulunci da haka muna wato ƙara jan hankalin mutane cewa su lizimci kallon afirka tv 3 saboda gyara addini da kuma zamantakewa na rayuwa mun gode sosai da sosai da kasancewarku tare da mu a wannan a gari mai albarka a wannan lokaci a cikin kuma wannan wata na haji mun gode sosai insha Allah barakallahu ah, to masu kallon mu ah, kamar da muka sani a ah, Afirka TV 3 ta zo ga ta zo a masafkin mahajatan jihar Adamawa yanzu ma insha Allah ta'ala muna tare da wanda ka cikin Ah, muna tare da <laughs> ciyamar na <laughs> salamu alaikum rahmatullah a ah, ranka daɗe muna farin cikin kasancewarka tare da mu a tashar mu ta afirka tv3 ranku ya daɗe ni ma ina farin cikin haɗuwa da ku a yau to ah, a matsayin ku na ciyaman mahajjatan jihar adamawa allah ya da su sun zo wannan ƙasa mai tsarki kuma ɗazu mun je masallaci mun ga ana ta wa'azi ana ta wayar da kai yaushe kuke sa ran insha Allah ta'ala mahajjatan ku za su fara tafiya zuwa ga Mina alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci inda muke dabda cewa mahajjatanmu za su fita zuwa Mina kuma irin wayar da kai da ya kamata duka mahajjata su samu waɗannan da muka zo dinnan sun samu nasu ma ya zama na musamman domin an samu kamar shekaru biyu a baya ba a yi aikin hajji ba kuma kullum ba a fasa shirye-shiryen ba kowace shekara ana shiryawa don ana tsammanin za a yi aikin hajji ba a samu ba shekara ta biyu ma ana shiryawa ba a samu dama ba don haka an ƙara ilimi akan ilimi yanzu an samu an sake wani muraja'a na abin da suka karanta a daidai lokacin da malamanmu kuma mun riga mun zo wannan ƙasa mai tsarki su kuma sun samu wani sani na sabon yadda za a gudanar da aikin hajji na bana ta wajen tafiyarwa a mashair da makamantansu don haka sun ba su ilimi sun ba su wayar da kai sun nusar da su sun nuna musu abubuwan da suka kamata sun koya musu bin ka'ida sun koya musu bin doka dama kuma masu da'a ne wanda suke da mutuncin gaske wanda suka san cewa sun zo ibada don haka wannan zai taimaka wajen kowa ya yi aikin hajjinsa ya zama aikin hajji karɓaɓɓe bukatansa ya biya ya samu sakamako irin wanda ya cancanta da mutumin da ya aikin hajji domin Allah. Don haka muna fatan da yardan Allah gobe da zuwa dare. Mahajjatanmu za su fara shiga mina. kafin har zuwa kafin safe dai watakila insha Allah za a gama jigilansu su je mina domin ci gaba da ayyuka na aikin hajji kamar yadda aka saba assalamu alaikum a ranku daɗe shin za ku fara ne da mata ko da maza za ku fara tafiyar da mahajjatan kan tsarin da aka yi mata ne za a fara ba a kai su wurin sai sun kare kafin a fara ɗaukan maza an riga an daidaita wannan kuma an shirya to a ranku daɗe ya kuka ji dangane da shekara biyu mahajjata da kuma matsayinku na ciyaman wani irin ya kuka ji ganin dangane da cewa mahajjata ba su samu zawa ba har shekara biyu samu shigarwa wannan kasa mai tsarki ba to da yake wannan abin ya zama ruwan dare ne ya shafi duniyar gaba ɗayanta annoba ce annoba ba akan wannan aka fara ba a baya an yi annobobin masu yawa irin su amwas da makamantansu an yi su wanda suka jijjiga duniya a wancan zamani wannan ita annoba kuma allah ya kawo ta irin wannan lokaci kuma mun gode wa allah allah ya ɗauke mana wannan matsalar a yanzu haka har gashi mun dawo za a yi aikin hajji abin da aka ji da shi na juyayi da tunani da kuma addu'o'i da aka rika yi allah ya ɗauke mana wannan abin yana da yawan gaske duniya gaba ɗayanta ta ji wannan abin kuma ba mu ne farau ba ba yanzu ne ya zama farau ba don a baya bai kai shekaru ɗari da suka wuce ba ma akwai shekaran da aka dakatar da aikin ajin domin waɗansu matsaloli da suka shafi sha'anin tsaro to kaga abin ba farawa aka yi ba in wannan ya zo kuma bai kamata ya zama sabo ba sai dai watakila irin ne da irin kai ba mu ga wancan lokacin ba amma kun ne kan girmi kaka haka zai yi mun ji labari ko mun karanta a littafi da makamantansu assalamu ya jin daɗin ku ya kasance da kuka samu kuka halicci wannan waje kuma bayan shekara biyu da tsayadarwar aikin haji ai jin daɗin ba za a iyakance shi ba farko dai na fita don neman yardan allah ga abin da zan yi zan sauke farali daga cikin farin farillolin da allah maɗaukakin sarki ya ɗora mini ai wannan iya jin daɗi dai kare wuce wannan dangi kuma da abokan arziki kowa na mini murna na tafi aiki irinsa mai kama da wanda ya kai ana kambamawa ana girmamawa wannan wani abu ne na jin daɗi mun zo nan kuma tun a tafiya mu har muka iso nan lafiya lau ba mu sadu da shi na ko kaɗan ba mun zo nan masaukan mu babu zancen matsi mahajjatan mu gaba ɗaya lafiyansu ba mu samu wata jarrabawa ba kaga wannan gaba ɗaya wani abu ne na jin daɗi sannan an buɗe mana ido mun ga me da me da me aka shirya domin yin aikin a ciki gaba ɗaya sai ya ƙara mana kwanciyar hankali don haka har yanzu muna kan jin daɗi in Allah yarda kuma za mu yi ayyukan mu gama sai mu ƙarasa jin daɗin gaba ɗaya Allah taimaka mana a to a ran ku daɗe wasu ƙalubale kuke samu game da mahaddata a kowace shekara kuma wani ƙalubale kuka samu da mahaddata a wannan shekarar ta 2022 to kusan in ce in dai ƙalubale ne bamu da shi amma in nashe babu gaba ɗaya kuma watakila sai ya zama ta wajen wani zai yiwu don mahajjatan waɗansu mutanen ƙauyuka ne idan mutum ya shigo birni kafin birnin ma ashe umul kura. irin wannan an shiga daga a yadda za a bude kofa wurin da za a shiga domin taɓa ruwa wurin yin wanka hanya yadda za a tafi bin ka'idan bin hanya mm. ire irin wannan ba za a rasa su ba to in irin su ne kuma ina gani dukansu ba su kai fila ba ai <laughs> insha Allah karamar salamu alaikum to a akaram ramar sannan wani sako za ku isarwa masu kallon mu a daidai wannan lokaci afirka tv 3 sakon isarwa wani sako za ku isar ga masu kallon mu a wannan tasha ta mu ta afirka tv 3 to sakon da za mu fara za mu fara isarwa kawunan mu irin sakon da ya kamata mu yi a cikin waɗannan kwanaki domin aikin hajjin kusan gaba ɗayansa addu'a ce aiki ne wanda yake tafiya akan addu'o'i inda aka tsaya duka za a fara za a dauki harami addu'a za a yi in an zo dawafi addu'a ne za a yi in an yi sa'ayi ma addu'o'i ne za a yi in an je arfa ma tun daga zawali za a hada sallan azahar da la'asar sai a koma kan addu'o'i har rana ya faɗi don haka aikin yin addu'an nan shine muna fatan yan uwa su yi wa duniya gaba ɗayanta addu'ar zaman lafiya su yi mata addu'ar kwanciyar hankali su yi mata addu'ar bunƙasan tattalin arziki su yi mana addu'a na bunƙasan matasanmu da kuma kowa ya tsaya akan rayuwa kan neman halal da makamantan irin wannan kuma a tsaya akan shanin ibada domin girman Allah don rayuwan din gaba sa temporary na lokaci kadan kowa ya da'a kafin ya koma ga Allah madaukakin sarki wannan addu'a ta umumiya na mutanenmu gaba ɗayansu kuma ga su wanda suke kallon mu muna kiransu da wannan kira da muka yi wa mu kanmu da muka zo kasa mai tsarki a yanzu su ma kowa a inda yake ya koma kan wannan kiran ya bi ta taku bayan taku a yi ta yadda ya kamata Allah kuma ya amsa mana mm. muna so masu kallo su ƙara sanin suna saboda da farko na san sunan bai fito ba suna na baffari umar kem ni ne shugaban hukumar jin daɗin alhazai na jihar adamawa najeriya assalamu alaikum rahmatullah to ranka daɗe mun gode sosai da sosai eh, to masu kallon mu har wa yau dai muna a masafkin mahajatan jihar adamawa a daidai wannan lokaci mun tattauna da amirul haji sannan mun tattauna da wansu manya-manyan malamai da manya-manyan 'yan kwamitin hukumomin mahajjatar jihar adamawa sai yanzu ma a wannan lokaci muna tare da wanda ka cikin mahajjata salamu alaikum aminu alaikum salam ko za mu isa yin sunan malam sunana umar ahmed daga fufore daga gunduman fufore local government a cikin adamawa state masha Allah tabarakallah to ko za mu iya sanin ah, yajin daɗin ke kasance da ka samu ka halicci wannan waje mai albarka wannan kasa mai tsarki alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda ya kaddari zuwa na a nan ko kuma zuwa mu mahajjatan adama zuwa maka alhamdulillah mun gode wa allah da wannan mun amsa kiran da allah ya yi mana kuma muka amsa kiran muka zo wannan godiya ce ta musamman wanda za mu yi wa allah subhanahu wa ta'ala Eh, to shin wannan shine karan ka na farko da ka samu kai aikin haji ko ko shekarun da suka gabata ka zo aikin haji eh aikin haji shine na farko amma na taba zuwa umra amma wannan aikin haji wannan shine na farko wanda na biya shi tun shekara uku da suka wuce Allah bai sa za mu zo ba sabili da corona da sauransu ba mu zo ba amma yanzu Allah ya kaddari zuwanmu. mu sannan sai muka zo shine na farko to ya jin daɗin ke kasance bayan shekara biyu da tsirar da aikin haji she gashi nan kuma Allah ya zaɓe ka ya yi maka baiwa ka zo aikin haji a cikin kuma adadi kalilan na mahajjata ya jin daɗin ke kasance alhamdulahi farin ciki na sai dai in gode wa Allah akan mutane da dama suka nemi zuwa wannan wuri a baya ba a zo ba ba a zo ba da aka zo kuma aka takaita aka ce mutane kaza ne za su iya yin aikin haji a wannan shekara alhamdulahi na gode wa allah da allah ya zaɓe ni ɗaya daga cikin wa'anda za su zo su sauƙi wannan farari na aikin haji alhamdulahi na gode wa allah na gode wa allah sosai ina farin ciki da wannan kuma to da ƙarshe wani sako za ka isar wa masu kallon da dangi da iyali na wannan tasha ta afirka tv3 to alhamdulillah muna gode wa allah muna gode wa tashan afirka 3 wanda ta kawo mana ziyara ta zo ta ji menene abubuwan da ke faruwa a cikin wannan gida namu na 'yan adamawa wanda wanda wanda ta zo ta same mu tana son ta ji ko muna da matsala ko bamu da matsaloli alhamdulillah mun gode mata mun gode mata Allah saka mata da alheri mutanen da suke kallon mu kuma mun gode musu Allah saka musu da alheri muna ma wa'anda ba su zo ba muna musu addu'a Allah ya kawo su wannan guri mai albarka muna musu addu'a Allah ya kawo su mu da muka zo kuma muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah kuma ya sa aikin hajjin da muka yi ko za mu yi karɓaɓɓiya Allah ya ba mu ladanta yadda aka tsara a cikin alkur'ani mai girma Allah kuma ya mai da mu gidajen mu lafiya. Allahumma. Mm. Mun gode sosai da sosai. Ta na gode sosai alhamdulillah. Mm. har wa yau dai muna tare da mahajjatan jihar adamawa yanzu ma muna tare da wani daga cikin alhazai assalamu alaikum rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ta'ala ko za mu iya sanin sunan malam sunana muhammad sadisu na malam muhammadu salisu a yajin daɗin ka da farin cikin ka ya kasance da ka zo wannan ƙasa mai tsarki a wannan shekara ta 2022 gaskiya jin daɗi na ban iya musultawa a nan saboda farin cikin ya yi min yawa saboda tun yanzu na ga alama duk ayyuka na karbabu ne akan bisa yadda na zo nake jin labari har allah ya kawo ni tun da shekara biyu da suka wuce nake so in zo to allah bai kaddara zuwa na ba sai wannan karo dama an ce hajji kiran allah ne so duwar da allah ya kira shi zai zo nan to alhamdulillahi na gode wa allah ina cikin ƙoshin lafiya da matukar farin ciki kuma ina ibada iya gwargwado inda yanzu mun gama aikin umra muna jiran za mu fara aikin hajji gadan-gadan insha allah daga gobe tunda an ce za a ɗauke mu zuwa gobe za a kai mu mina wajen mu fara aikin hajji so gaskiya farin ciki na ban iya misultawa a nan sai dai allah da ya halice ni ya san iya farin ciki da nake ciki yanzu haka so shin wannan shine shine karanka na farko da ka zo aikin haji ko ko ka zo dama a shekaru a ban taba zuwa ba shine karon farko wadda na samu ikon zuwa eh, shine karon farko mm. to kuma ya jin daɗin ke kasance bayan shekara biyu gaskiya ba karamin jin daɗi nake ji ba a rayuwa na saboda ni ina ganin kawai kamar komai allah ya gama yi min tunda na samu zuwa wannan kasa mai sarki na ji ziyara daga madina har zuwa nan makka na zo na umra na gama farin cikin bai misaltuwa a zuciyana a yau gaskiya sai dai godiya kawai ga Allah. Wani sako za ka isar ma masu kallonmu da iyalanka eh, a wannan tasha ta Masu kallon farko dai ina addu'a mm. ga ƙasa ta Najeriya. Ina addu'a da gwamnanmu alhaji ahmadu umaru fintri da kuma mu honorable aminu ya abbas da irin gudunmawar da suka bada wa mahajjatan adama har zuwa a yanzu farin cikin da nake ciki da kuma ƙoƙari da suka mana gaskiya sai dai allah ya saka musu da alheri kuma allah ya biya musu bukatun bukatunsu suma kuma allah ya sa su samu su sake dawowa akan kujerunsu da suke nema 2023 ina farin ciki da wannan abu kuma ina sa su a cikin addu'a a kullum Allah ya ba su nasara kuma Allah ya ba mu nasara gaba mu kuma Allah ya sa ƙasarmu Najeriya ta samu zaman lafiya fitattunun da suka dame mu Allah ya mana maganin su Allah ya sa kuma a yi zaɓe a ƙasarmu 2023 lami lafiya wannan shi ne fata na da wannan ƙasar saudiya to mun gode sosai da sosai to na gode Allah ya saka da a to masu kallon mu a har yau dai afirka tv 3 ta zo ta yi tattaki ta zo a ƙasa mai tsarki domin tattaunawa da mahajjata na jihar adamawa a yanzu insha Allah ta'ala za mu tattauna da wa'ansu daga cikin 'yan ƙasar saudi arabia wanda su kuma aikin su na musamman ne suna wato ainihin kula da mahajjata suna wato ainihin baiwa mahajjata آه، kamar irin su gift da sauransu za mu tattauna da wani daga su assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلا بالضيف الرحمن نعم. أخوك عصام البركاتي ما شاء الله رئيس مركز الزهراء الاجتماعي ما شاء الله تحت مظلة وزارة الموارد والتنمية البشرية نعم منظمة غير ربحية ربحية نعم. مراكز الأحياء نعم حقيقة احنا لنا برامج وأنشطة كثيرة متنوعة نعم. لخدمة ضيوف الرحمن نعم. والخدمة تكريمية نعم اي نعم فهذا أقل الواجب عليهم احنا أهالي مكة جهود الدولة جزاها الله خير بذلت وتبذل الغالي والنفيس نعم ونحن نساهم معها ونتعاون في هذا الجانب نعم ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم نعم ويسر أمرهم ويردهم إلى بلادهم سالمين غانمين نعم وهذه بسيطة يعني هدايا آه، خفيفة نعم نقدمها لهم نعم. آه، للمجموعه الموجوده واعيانهم نعم وان شاء الله باذن الله احنا في عندنا آه، من ضمن البرامج التكريميه آه، ناتي بالاهالي في القاعه فوق وناتي بالوجبه غداء او عشاء للفندق كامل ونعمل لهم لقاء في القاعه على حسب العدد الموجود نعم ويلتقوا بالاهالي ويتعارفوا ونقوم بشيء من الواجب وعندنا برضه كذلك منتدى تقني تطوعي يقدم من لهم اسبوع هنا يقدموا خدمات آه، آه، تقنيه استشاريه لحوامل للهواتف النقاله نعم. وللاجهزه الالكترونيه والخدمات والتطبيقات الموجوده اللي يستفيد منها الحاج. نعم. ونسال الله ان يتقبل ويعيننا على الواجبات والامانات اللي تحملناها. الله يحييك طب آه، استاذ الغالي يعني وش هي الفرحه يعني التي تغمركم وتشعرون بها اثناء اداء هذا العمل الجبار وهذا العمل المبارك والله حقيقه احنا يعني آه، يعني تعتصر قلوبنا الما آه، انه ثلاث سنوات ما راينا الحجاج والحمد لله الان الفرحه صارت مضاعفه نعم ان الله سبحانه وتعالى ازال الغمه وكذلك وصلوا حجاج بيت الله ورايناهم نعم وتعايشنا معهم فقعدنا سنتين صراحه كئيبه علينا نعم فالحمد لله الامور الى خير والجميع صراحه فريح فرح ومسرور بتواجد حجاج بيت الله بيننا نعم وهذه حقيقه نحن اطفال يعني نراها انا مولود خلف المبنى هذا ما شاء الله إيه. تبارك الله نعم فتقريبا آه، هذه المنطقه جروه شارع منصور هذه تقريبا هذه يعني كانت الى قريب ازدحام شديد ولكن نعم. ان شاء الله السنه القادمه ان شاء الله حيكون العدد اكبر ان شاء الله نعم. والخدمات تكون اكثر نعم. الله يجزاكم خير وحياكم الله اهلا وسهلا الله يحييك طب آه، يعني العمل العمل في في هذا المجال يعني هل هذه اول سنه لكم ام يعني آه، عمل ليس بالجديد وعمل توارثتوه من توارثتموه منذ القدم نعم آه، طبعا بطبيعه الحال سكان مكه آه، سكان مكة منذ القدم وهم في خدمة آه، ضيوف الله وإحنا حقيقة اليوم فتحنا عيوننا وإحنا في خدمة ضيوف الرحمن حتى من يقوم على العمل بأجر آه، يخدم بأجر وبإخلاص وبجهد إضافة إلى خارج دوامه كذلك بيبذل والأهالي كذلك بيسندون والشباب وكل يعمل في خدمة ضيوف الرحمن فالجميع حقيقة كل من يسكت وسواء حتى المقيم تجدهم أحيانا يرشد للطريق يدل يعمل ف هذه فيها أجور كبير والحجاج لهم وأجرهم فضلهم كبير علينا فنسأل الله أن يعيننا على أداء الواجبات وإحنا حقيقة ما نقول كملنا ولكن آه، نسعى لأن نصل لما يرضاه الله سبحانه وتعالى عنا بارك الله فيكم masu kallon mu to kamar ka kalla muna tare da hawan daga cikin mazauna wannan ƙasa mai albarka su kuma aikin su ya shafi ah, kamar mahajjata haka wanda suka zo to suna ba su ah, horo ne da taimako da sauransu su kuma aikin da suke yi ne suna yi aiki ne tsakani da allah kuma ya ce sun shafe tsawo lokaci mai tsawo suna wannan aiki sannan kuma Eh, sun yi murna da zawar mahajjata sun yi murna matuka da zawa wannan shekara ta mahajjata sannan kuma eh, abun da suke kira wa mahajjata shine suna neman addu'a ga mahajjata kuma wannan aikin da suke suna yin shi ne tsakani da Allah eh, kuma <laughs> kamar muke gani dai yadda muka faɗa muku mun zo wannan ƙasa mai tsarki ne mun tattauna da mahajjata kuma mun tattauna da masu kula da alhazai da masu kula da wannan masauki na mahajata yanzu insha Allah ta'ala la'allakum tudun ba'd al-hujjaj yanzu insha Allah ta'ala ina طيب آه نور ان شاء الله سوف نكرم بعض الحجاج اي نعم بسم الله Mm. to bismillah bismillah to tafama to yanzu masha Allah tabaraka yanzu kamar za su fara <laughs> karramawar ta wansu daga cikin mahajjata masha Allah masha Allah masha <laughs> Allah Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah yanzu ma za mu za mu ƙara eh, zawa da wansu daga cikin majalisar bismillah tafadhal bismillah tafadhal eh tafadhal tafadhal masha Allah tabarakallah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah <laughs> to ya jin daɗin kai kasance alhamdulillah muna godewa Allah subhanahu ta'ala da nuna mana wannan lokacin mu zo aikin haji na 2022 muna godewa Allah subhanahu ta'ala da kamu wannan ranan mun zo yan uwanmu musulmi sun karbe mu da hannu biyu suna ba mu sabir muna karbe muna fara muna murna muna murna kuma muna taya su fatan alheri muna musu addu'a wai ce suna da cikin mutanen makka ne kuma sun ji daɗi sosai da isarwa ko wannan ƙasa mai tsarki alhamdulillah mu kuma muna jin daɗi a yanda suka karbe mu da farin ciki mm. a yanda yayin da ba a yi aikin haji shekaru biyu da suka wuce ba Allah kuma ya kawo mu rana da yanzu mun zo mu idar da aikin ibada muna farin ciki da wannan nashkurukum jazilan wa nahnu aidan yani jiddan su'ada bi hudurana hadha al makan wa hadha al waqt ba'd sanatayn min من التوقف to yanzu ma muna tare da wanda cikin mahajjata bismillah ma sha Allah نعم عندك نعم انا ارسلها لك وانت توصل ان شاء الله تعالى ما شاء الله ما شاء الله يا جن دادين gaskiya bismillah haja basita jazakallahu jazakallahu wannan gift ne kawai to tunkin nagode Allah ya jin dadin ke kasance to gaskiya ina cikin farin ciki sosai kasancewa abun da baka tsammani ba zo ka same shi haka don sha ne na rayuwa duran da abu in baka tsammani shi ba sai ka zo ka same shi mai kyau gaskiya ba karamin jin daɗi za ka yi ba to abu ne wanda ba mu zace shi ba da yadda ainihin mutanen wannan kasan musamman mutanen makka suka nuna mana don su nuna mana hospitality abinda ba mu tamani ba don kusan ba mu da problem kawai da inda muka zo din kusan ba mu taba san mana alhamdulillah to ina ganin ba abinda za mu yi musu sai dai kawai mu gode musu Allah saka musu da gidan aljanna eh, ya ce kamata ya yi ma a muku abin da ya fi haka to to yanzu hakan ma muna ganin kuma ya dan abun nan kuma a ce ma kamata yafi haka to gaskiya ba abun da za mu sai dai kuma mu kuma mu ce kamata mu gode musu fiye da abun da yanzu muke gode musu din ma shi ma jazakumullah يقول يعني غير هذا يعني بعد في كرم ثاني وفي هدايا ثانيه يقول yani yani illi sawaytu kaffa wa ziyada <laughs> barakallahu فيكم to yanzu ma za mu dauki da wanda ka cikin mahajjata to bismillah bismillah to muna so mu san muna so mu ji farin cikin ka san farin cikin ka da karbar wannan gift da kai da halitta wannan kasa mai tsarki to assalamu alaikum dama iya burin mu kowane musulmi ya ga ya zo wannan wurin ya cika cikin addininsa to na ji daɗi sosai na zo kuma gani yau da ainihin balarabe gashi nan muna karban wannan gift da suka bamu na zuwa kasansu to alhamdulillah mun ji daɗi sosai Allah ya saka da alheri mm. Allah ya saka da alheri wacce wannan abu kaɗan ne ma ko ya kamata a kawo abun da ya faka Allahu akbar Allah ya sarki to mu kuma muna godiya mun ji daɗi sosai mu kuma muna so Allah ya ba mu ikon yin koyi da yadda suke yi Allah ya ba mu ikon yin koyi da yadda suke mu ma in arzikin ya zo mu yi abun da ya fi wannan mu ma wani lokaci mu zo mu yi surprising ɗinsu eh, mu ma insha Allah. Igul jazakumullah khairu insha Allah ya sana hatlan لنا الفرصه ان نرد الجميل ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله <laughs> بسم الله هذه مكه وهذا حاجه بسيطه تستاهلون اكثر وي متى مكه ني كما منجلات إيسو سي بسم الله بسم الله بسم الله cewa mutanen makka ne kuma sun yi murna da isar ku wannan kasa mai tsarki shine suka gani ya kamata su kawo muku gift Allah sarki Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah da kokarin da suka yi mana suka suka karbe mu hannu biyu kuma su taimaka su ba mu abin da zamu ibada da shi mun gode Allah ya kara bude Allah ya kara musu arziki eh, kuma ina fata kuma Allah Allah ya sa da rabon wasu ma su ringa samu irin wannan irin wannan sabili nan mun gode sosai shukran lakum jazilan ya qul الله يجزاك خير يا مرحبا شكرا لك يعني حقيقة هذا زي qulna قلنا akhuna يعني قدر الله اليوم وجينا وجدنا الاعلاميين هذول موجودين نعم وهذا اقل واجب صراحه نقدمه لكم وحقيقه اخواننا اهل نيجيريا ترى هم جيراننا ما شاء الله ولدنا وعشنا معاهم و... نعم نعم سواء الهوسه او الفلاته او نعم. الادماوي كلهم هذول نعم. زملائنا ودر... ودرسنا نعم. وعشنا نعم. مع بعض نعم. حقيقه نعم. ما وجدنا حي مو مجامله عشان الاعلام نعم صراحه ما وجدنا منه الا كل خير جزاكم الله نسال الله يؤلف بين المسلمين ويجعلنا دائما على الخير نعم والحمد لله فالحج حقيقه فرحه نعم وسامحونا على التقصير نعم. هذا اقل الواجب نقدمه نعم. وان شاء الله باذن الله لنا لقاءات اخرى ان شاء الله ويتقبلها منا ومنكم يا رب نعم ويجي اي دما هوساوا sun kasance ai kamar makwabtansu ne saboda tare aka tashi tare aka yi rayuwa aka yi karatu kuma wai har tuwo masu masu wai tuwo su ne ya ce ba abu ne ba saboto hausawa suna tare da hausawa su sun yi karatu tare sun tashi tare a ah, to <laughs> na sahi sahi sahi kuma yana godiya sosai da sosai sannan kuma ah, ya ce duk wani abu na wato ainihin kasawa da wani kuskure ga bil'adama wanda ya kasance ya faru da gare suna neman gafara da wajenku barakallah fiko barakallah fiko barakallah fiko akhi akhi akhi mubarak yani ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خير على هذا العمل الجبار و ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ف يعني جزاكم الله خير ويعني آه، حقيقة رأينا البهجة في وجوه الحجاج نعم يستاهلون نعم يستاهلون أكثر و ولعل يعني آه، من الخيرات والبركات التي في هذا العمل الجبار هذه الدعوة التي رأيناها صحيح. والبهجة والسرور الذي رأيناه في وجوه الحجاج أنا أقول, أقول نعم. حتى للشباب دائما حتى بالشركة عندي رياضيين أمس استضافوا رياضيين أنا ماسك المسؤولية الاجتماعية نعم في رابطة فرق رابطة الهواء كرة القدم نعم آه، عندنا عمل المسؤولية الاجتماعية وكذلك في نادي الوحدة ما شاء الله فصراحة في استضافات نعم إيه، من سنوات حتى نستضيف ويقدمون الرياضيين صراحة أعمال جميلة صراحة فالجميع صراحة وأنا أقول يعني للجميع من اهالي مكه وكذلك المقيمين الموجودين القرب من الحاج بركه نعم يعني يكفي انك يعني ناس الله سبحانه وتعالى آه، دعاهم فاجابوه واستجاب الله يعني وعدهم باستجابه الدعوه نعم. فعندما تقرب منه تنالك من الرحمات والدعوات المباركه نعم ونسال الله ان يتقبل ذلك ويعيننا على الامانات والواجبات اللي تحملناها الله من اهم الواجبات السكنه في مكه نعم. هذه أمانة ما بعدها أمانة نعم. وحقيقة دولتنا يعني ما هي مقصرة قائمة بجهود كبيرة جدا ونسأل الله يوفقهم ويوفق كل الأجهزة المعنية في آه، خدمة بيت الله الحرام والحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن والمعتبرين طوال العام نعم. ونحن واجبنا أن نساهم بما من الله به علينا نعم الله يحفظكم الله وتستاهلون كل خير والله ضيوف الرحمن نعم نشكر لكم هذه الاستضافه الله يسلمك التي جات يعني سبحان الله مصادفه مصادفه نعم آه، صحيح آه، تذوق يعني لقاء جميل ووجدنا نعم. الوجيه صراحه فرحه وشرحه بهذا صحيح نعم. وتواجدكم حقيقه واهتمامكم نعم. بهذه الفئه ونقل يعني مشاعرهم الى من من حولهم حتى يتشوقون البقيه وياتون ان شاء الله للعمره وياتون صحيح للحج. صحيح الله يحفظكم. جزاكم الله خير. شكرا لكم وكثر من امثالكم. اللهم امين يا رب وفريق عملكم. اللهم امين نحن نشكر لكم. ترى الان ما اعرف اسم اسمها افريقيا الفضائيه افريكا تي في. آه، افريقا افريكا تي في تي في قناه افريقيا الفضائيه ما شاء الله ما شاء الله الله ينفع بكم ويسددكم ويعينكم اللهم امين اللهم امين Eh, to masu kallon mu wannan shine wanda daga cikin ah, mazauna wannan ƙasa mai albarka wanda suke gudanar ah, ayyukansu ƙarƙashin ah, hukumar ƙasar saudiya kamar da muka gani mun haɗu daga wansu daga cikin mahajatan jihar adamawa kuma mun ɗan ba su abin da bai kai wato ainihin ba a ce misali ba su darduma da sauransu mun ɗan ba da gift to wannan su ne suke wannan ayyukan kuma a Africa TV 3 taku ta kullum ta zo wannan kasa mai tsarki ba don komai ba shaidin saboda mu kawo ziyara ga mahajjata kuma mu nuna muku danginku da 'yan uwanku wanda suka shigo wannan kasa mai tsarki mun zo ne saboda mu nuna muku yadda suke rayuwa da yadda suke zama da yadda suke gudanar da ayyukansu na haji da yadda suke gudanar da rayuwarsu a wannan ƙasa mai tsarki to alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da ya kamu wannan rana da ya kamu wannan lokaci da ya kamu wannan ƙasa mai tsarki tare da wannan tasha taku ta Afirka TV3 sai ku kasance tare da mu a kullun da kullun a wannan ƙasa mai tsarki a wannan tasha ta Afirka TV3 har ƙarshen haji insha Allahu ta'ala za mu kasance tare da ku a wannan ƙasa mai tsarki to alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد من مجانا آدم الهوساوي دقا قسامي سأركي أفريكا تي في تري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك لا شريك لك لبيك والملك شريك لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك